Allahi rabbil alamin a wasalli wa wasalli ma'alin mabuthi rahmatan lil alamin na biyu muhammadu ala alihi wa sahabi wa mantabi a mabi sanin ilayomiddin bayan ka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa da sake saduwa a wannan shiri da muke tattaunawa akan yadda ya kamata mu ayi aikin hajji kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa samun matsaloli ko kurakurai ko tasgaro a cikin aikin hajjinmu a shirye-shirye da suka gabata mun yi har mun zo mun sauko daga arafa mun yi tunanin mu dudduba waɗansu abubuwa da ake na kurakurai waɗanda waɗannan kurakuran za su iya yin tasiri su zamanto sun sa mutum ya faɗa cikin kuskure a cikin aikin hajjinsa wataƙila ya kauce wa yanayin yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana khudhu anni manasikakum ku yi aikin hajji kamar yadda ku ga ina yi bayan mutum ya zo musdalifa ya zo musdalifa da daddare a wannan lokacin kamar yadda muka ce zai sallar magarba da isha bayan nan ya kwanta yi bacci ba lokaci bane na ibada ba lokaci bane na yawaita zikiri hasali ma baccin da mutum zai yi ya fi lada akan dukkan wata ibada da zai yi domin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi kenan kuma abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan ne mafi dacewa da mutum ya koyi da shi kuma wannan abin da ya yi shi ne mafi ɗaukakar ibada a wannan lokaci tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi to bayan mutum ya zamanto ya kwanta ya tashi to a wannan lokacin bayan ya tashi daga nan zai tsinci tsakuyoyi da zai jifa washe gari saboda a washe gari da ya je kuma abin da yake gabansa na farko shine ramyul jamarat ramyu aljamarat manufa ranar sallah kenan to bayan ya tsinci tsakonkwaninsa guda bakwai a lokacin idan gari ya waye bayan ya yi sallar asuba ba daga wannan lokacin ake yin daf'i ba manufa mutane kuma a kama guje-guje a tafi waɗansu masu kan bar wurin tun tsakiyar dare wannan ba daidai ba ne waɗanda suke barin waje tsakiyar dare wanda aka yi musu izini su ne waɗanda ba su da lafiya ko waɗanda suke da rauni ko kuma wanda suke da larura wannan larurar tasu ta sa aka ba su dama su kasu kwana a wannan wajen su tafi amma idan ya zamanto mutum bai kwana ba ya zamanto ya ki kwana musdalifa ya tafiyarsa to almabitu bi musdalifa ɗaya ne daga cikin wajiban aikin hajji idan mutum bai yi ba zai yanka sai ya yanka dabba domin tasgaran da ya samu a cikin wannan aikin hajjin babu abin da zai ciki wannan tasgaran sai ya zubar da jini manufa sai ya yanka dabba ya yi fidiya saboda haka mutum ya kamata ya kiyaye wannan lokacin da mutum ya tashi da safe bayan an yi sallar asuba ba daga yin sallar asuba shi shikenan mutane a kama guje-guje domin mutum ya sauri ya je ya jifan wato jifan jifan jifan jamarat ba ba daidai ba ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine bayan an yi sallar asuba shine ya zauna ya yi ta zikiri ya yi ta zikiri har sai da rana ta daga to lokacin da rana ta daga daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi sannan kuma har ya isa zuwa mina ya isa zuwa mina sannan ya yi ramiyul jamara wato jifa ba dutse na farko na biyu ba wato wato wanda ake cewa eh, jamaratul ba babbar sai to ya yi jifa a nan wanda ya sake kira ba saboda kusa ne da inda aka yi bai a to wato bai a bai'atul akaba lokacin da mutanen madina suka zo sai mutum ya je jifa a nan da duwatsu guda bakwai ba kuskure ne mutum ya zamanto wai akwai wani nau'i na dutse da mutum zai zamanto sai duk gaba ɗaya sun zamanto kai ɗaya irin wannan abin abin da dai ake so kar wato ya mutane mutum ya ɗau duwatsu wato manya-manya wanda zai zamanto zai iya cutarwa sannan kuma zai ɗauke su wato daidai gwargwado yaɗanda zai zamanto ba za su cutar ba waɗansu kan zamanto idan sun ɗaukawa suna ganin ai ma an wanke waɗannan duwatsun saboda haka za ga mutane da ruwa ana ta ƙoƙari ana cuɗawa ana wankewa ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya man haka ba kuma bai yi haka ba saboda haka a kiyaye kar a shigo da wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba tun ya ɗau duwatsun nan ƙanana daidai gwargwado waɗanda ba manya ba to sai zamanto ya je ya yi wannan jifa wannan ranar idan mutum ya zo bayan ya je wajen jifa yawanci akan cika saboda kowa da ya gangaro ya so daga arafa wajen wannan jifan ne ba sharaɗi ba ne lallai sai kayi da sassafen ba sharaɗi ba ne sai kayi da sassafen a wannan yini na yinin sallah don a ranar ake babbar sallah kamar yadda muke cewa misali babbar sallah a lokacin za a yanka abubuwa guda hudu ne a gabanka na farko akwai jifa wanda shine arramiyu na biyu akwai alhalko shine aski ga wanda ya zamanto ya yi aikin aji ali mutum ya yi kwalkwabo ɗinsa ko kuma ya zamanto ya sisi sannan abin da yake gabanka akwai kuma yanka nahrun salli rabbika wanhar mutum yankan hadaya da zai yi a wannan ranar a ranar ake yi abu na hudu kenan sannan kuma mutum ya je tsawaful ifada wanda shine abin da yake gabansa wanda sai ya je kuma cikin makka ya bar mina ya tafi can ya je dawafi waɗannan abubuwan guda hudu da ramyon jifa da halkun wato aski ko saisaye sannan kuma da naharun da wannan yankan fidiya da mutum zai yi da dawafi haka suke a jere abin da ake so yadda manzo Allah ya yi haka yayi wani fa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to amma idan ya zamanto kayi wani kafin wani wannan babu komai a kanka domin mutane sun yi ta zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, manzan wannan ya ce ya rasulullahi halaktu qabla an anhar eh, abin nan hartu qabla an ahlak wani fa na yanka kafin in yi aski yaya hukunci na rasulullahi ya ce if al wala haraj if al wala haraj if al wala haraj je kai babu komai je kai babu komai wani yazo ya ce na yanka kafin je in yi jifa ya ce je kai babu komai wani ya ce na yi dawafi kafin zo in yi jifa ya ce je ka yi babu komai saboda haka idan mutum ya ga cinkoso sanda da turmusu tsin ya yi yawa sai ya zamanto sai ya je ya dawafinsa sannan ya dawo ko kuma ya fara yin yankansa sannan ya dawo ya jifa ko kuma ya je ya dawafinsa ko kuma ya je askinsa sannan ya dawo daga baya ya jifa wanda kuma wani lokacin jifan nan yakan zamantawa duk yinin ne gaba daya saboda haka kar mutane su sanya bayan Allah a cikin tsanani mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisakina haka yake maimaita kunusu kunusu fa innal birra laysa bil idai nuna nagarta zuwa ga Allah ba sauri bane ba gaggawa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi ta fada yi ta fada har aka zo saboda haka mutum ya kula in yana neman nagarta ne wannan gaggawar da yake bari mai saurin jin gama ba wai wannan bane a gabansa sannan kuma yana daga cikin kurakurai da ake wato jifan da ake so mutum ya yi wannan inda mutum zai jefa abinda ake so wajen da yake kewayayyen ake son mutum ya zamanto ya jefa abin ya shiga ba wai wannan abin da yake tsaye shi ne abin da ake so wato kamar cewa in baka samu wannan wato ginin da yake tsaye ba kamar baka samu saboda wani yana sauwar cewa ai dan din ne anan ake kawo shi ya zamanto a jifa shi yasa zaka ga wani ya zo cikin bacin rai cikin fushi yana ta faɗar maganganu yana jifan maimakon bismillah Allahu akbar inda zai faɗa yana ta a ashir yana zage zage yana cewa yau sai kaga abin da zan yi maka yana jifa wani sai kaga ya ɗauko ma katin dutse wai shi yana jifan shedan alhalin shedan ya jefe shi duk shedan abin da yake so mutum ya zagi ya yi fushi ya yi waye saboda haka yana ture ture ku kyale da shi wannan wallahi sai ya ga abin da yana ta jifa ba shi dan din bane abin nan wani abu ne Ramz, wani sha'ira ce alama ce ta bauta bautar Allah subhanahu wataala saboda haka abin da ake so shine mutum ya tabbatar wannan dutsen ya fada cikin wannan wato kewayen abubuwan wabin ba wai lallai sai mutum ya samu saboda waɗansu ga sun daɗe a nan wato saboda ya jefa ya jefa bai samu wannan abu bai kara jefa dama ya tanadi dutsen su zaga 20 30 saboda sai ya tabbatar wai ya samu sai ga ya hana mutane su yi aikin kuma alhalin bai dace da yanayin yadda aikin zai zuwa saboda haka mutum a kula sannan yana daga cikin wato kurakurai da ake waɗansu kuma sai su zo wai saboda suna sauri kai ku zo ku zo musamman mata za ga cewa wani lokaci mutanenmu daga nan wajenmu sai a dunkule guda bakwai ɗin gaba ɗaya sai a watsa masa can a watsa wai wai an watsa iblis din ya je duk gaba ɗaya ƙara ta da guda bakwai a ba haka bane ai ibada ce da za ka ɗauko ka ce bismillah allahu akbar ka jefa bismillah allahu akbar ka jefa waɗannan abubuwan da za ka yi ibada ce da ake so ya zamanto ka yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kakanka annabi ibrahim alaihi salam ya yi ko manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koya maka yadda ake yi haka za ka yi wannan al'amarin ba wai kawai shi shikenan ka ɗauka watsa ke ma watsa watsa wani lokaci haka za a gani sannan kuma yana daga cikin kurakurai da za a samu wato a yanayin turmutsu da ake sai ka ga waɗansu sun haɗa hannayensu mun ba ga mutum biyar shida sai ce to bari su mu danno sai na baya yana danno na gaba sai sun tarwatsa mutane gaba ɗaya sun je can gaba sannan kuma su jefa sannan su ƙara yin yadda suka yi su ƙara tarwatsa mutane wannan ba daidai ba ne cutar da bayan allah haramun ne wannan kuma ibadar da mutum yake ya je ne domin ya samu yardar Allah saboda haka kar ya yadda ya yi abin da zai zamanto wato zai janyo bayan Allah da suka zamanto sun zo nan wajen samu cutuwa saboda haka mutum ya kafa kafa yana daga cikin kurakurai da ake saboda haka a kiyaye saboda haka akwai daga cikin kurakurai da ake a wannan ranar shine waɗansu misali yanayin yanka. sai su bawa wato ba san yadda aka yi misali misali kamar yanzu abubuwa da yake sun canza mutum zai ba kamfani ne tabbatar kamfanin da ya bayar tabbatacce ne amma kar ya je mutane waɗansu kan je su ba wa agent agent waɗanda ba yankan nan suke ba ba kuma yanayin yadda aka ce a yankan suke yi ba saboda haka a kiyaye a tabbatar cewa an bayar inda ya kamata a yi domin yana daga cikin abubuwan da suke wajibanka ne na aikin hajji ya zamanto idan ka yi tamattu'i ko ka zamanto ka yi kirani sai ka yanka saboda haka a kula da yanayin yadda zai zamanto wannan ranar wato ranar yanka. sannan akwai kurakurai da ake misali ga maza wani lokacin da ake yin aski idan mutum ya zo yin aski in yana son ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce wajibi bane amma mutum ya kamata ya halarto da manzon Allah a wannan farfajiyar filin mina gashi nan ana yi masa aski sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya tuna yadda manzan Allah ya to daga abinda manzan Allah ya shine yakan fara da bangaren dama ba kawai mutum ya misali ya zo ya bada kansa ko ina a faro mar ba a mutum ya ce a fara mar da bangaren dama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da bangaren dama ne ka aske masa bangaren dama sannan kuma aka zo aka aske masa bangaren hagu ya dace mutum ya kula da wannan ya zamanto ya sanya shi a cikin abubuwa da zai zamanto ya koyi da su bayan mutum ya yi wato waɗansu sai zamanto mutum idan ya ga zamanto ya yi ɗaya daga cikin abubuwan guda uku ɗin misali ya yi jifa ya yi ya yi hadaya sannan kuma ya yi aski mutum zai iya fita daga cikin kayansa hari mutum zai fita daga cikin kayansa kafin ya je tsawaful ifada to wannan tsawaful ifada zai iya zuwa da kayan gida ya zama to yi waɗansu abubuwa domin ya yi attahallul asgar abinda kawai haramta a gare shi shine ba zai iya kusancin iyalinsa ba wannan shine attahallul akbar wanda mutum ba zai yi waɗannan abubuwan ba saboda haka ya kamata mu kiyaye lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko na yin aikin hajji mu zamanto mun kula da waɗannan abubuwa allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kuma ya sanya mu cikin waɗanda zai yi musu baiwar amsa kira na annabi ibrahim su je wannan aikin hajji allah kuma subhanahu wata'ala ya sanya mu yi shi cikin dacewa da yadda ya kamata da koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam